بسم الله الرحمن الرحيم wannan zai zama majalisun mu na ashirin da biyar insha Allah a cikin littafin tajin wa kitabi fi adab su'ali wal jawab muna cin adabul jawab za mu tashi ladabi na goma sha ɗaya wannan ladabi yana da wahala أن يقدم من هو أعلم منه أو أكثر منه بحثا malami in an masa tambaya to daga cin ladabi ya gabatar da wanda ya fi shi ilimi ko wanda ya fi shi bincike ƙa'ida kenan shi yasa al-majami'ul tafiya da muke da suna wannan zamanin abin da majalisai da ake kafawa na fiqh domin kula da masail sababbi suna da wannan adalci idan mas'ala ta zo sabuwa to sukan kalli fannin da ta fito daga ciki in ta in ta shafi tsaro to sai su gayyato manya-manyan jami'an tsaro SSS sojoji na ruwa ko na sama ko 'yan sanda ko sojojin kasa eh, sai su zo su yi bayani kan wannan matsalar ya ta ce ce in abu ne da ya shafi nukiliya sai a gayyato wani masanin nukiliya wanda ya kware a cikin physics ya zo yi bayani ya yake ya yake ya yake in abin ya shafi likitanci haka suke in abin ya shafi iktisadi tattalin arziki sai a gaito wani ƙwararren economist ya zo yi bayani hakan abin ya shafi siyasar duniya duk wani abu haka suke sai ya zo ya bayani idan ya bayani daga nan su kuma sai su kalla da ƙa'idoji na usulu da ƙa'idoji na fiqhu da maqasid shari'a sai su kalla sai su ba wannan abin hukunci kayan ba su suka yi gabanin aikin su ba su san ba zama salma shi ita ba eh sallaki ta yi mahaukaci ke haka suke Allah ya taka musu da alkhairi kuma har yanzu haka suke duk wani irin al-majma'ul fiqhi na rabitul alam al-islami da al-majma'ul fiqhi na al-mu'tamar al-islami OIC da haka suke haka darul ifta' al-misriya haka suke na masa wa tabi lil azhar haka abin nan اللجنة الدائمة na Saudi Arabia haka hay'atul kibarin ulama na Saudi Arabia da haka suke sai a gayyato masani a shi zo ya bayani ba kawai shi kenan su su ce ai su sun san komai ba a haka ce to haka idan matsalar ma ta addini ce wanda ya fi ka bincike sai ka tura masa yanzu maka tambaya kan hadisi ya inganta ko bai inganta ba sai kuma kana da karancin bincike kan haka sai ka ce to a tambayi wani na sha faɗa mana cewa malam albani baya raba gado rahmatullahi alai a ce mawala sai albani bai raba gado in ka zo ka masa tambaya kan raban gado sai ce a je ka tambayi malaman fiqh amma in su raba maka su faɗa maka abin da suka dogara da shi ka kawo sai mu ga ingancin shi ko rashin ingancin shi sai a raba maka gado malam albani ya ce ai bai rabu ba sai bai rabu ba ai hadisin da suka kafa hujja da shi bai inganta ba kenan ka ga ta ke ka shine wannan gabatar da wanda ya fi ka ilimi ko ya fi ka bincike akan mas'ala ya bada amsa عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دقى عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعيني بالضعف قال أدركت مئة وعشرين من الأنصار na riski sahabbai ɗaiɗaiɗai haɗari da ashirin dukkanin su mutanen madina ne min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum 'an al-mas'ala za a tambayi dan uwansu ɗaya daga cin su game da mas'ala fa yudda hada ila hada sai wancan ya miƙa ita fasin fasin ana miƙa ma wani sai ce tambayuwa ne wa hada ila hada shi ma wancan yana caba ma wancan wancan hatta tarda ila al-awwali har sai ta zagayo ga na farko ce an tambayi suwa ne shi ke nan to daga nan ya cinci sai ya ce bari ya bada amsa ka ai wani bakin shi tsinkewa yake miyan bakin shi tsinkewa yake yi in ya ji an yi tambaya ba da amsa kuma wani ma a gaban fa malamin sai ya jura a to sai kaza ne sai ta gane yi kenan ke ba da fatawa la la la tatsiranna ذكرنا مع ذكرهم ليس ليس الصيف إذا مشى كالأعرج هو كالمقعد wannan ladabi ne mai girma amma yana da wahalar aiwatarwa an ya taharra fil ibarati allati yujibu an su'ali sannan mutum ya zama ya zazzaɓo ya ta tsantsan sai da ya kintata wace irin ibara zai ya bada amsa domin wani sai ka bashi amsa kuma zuciyar shi ta buga eh shi yasa akwai lokacin da idan za ka da amsa sai ka tsaya kai mutum wata shimfiɗa ta kwantar masa da hankali wa khususan fi tahlili wa tahrim musamman ma a halartawa da haramtawa ka zama ka zaɓi lafazin da za ka yi amfani da shi qala al-amash الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمة الله عليه يتشي ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام فانتبجن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمة الله عليه يانا تشي وحلال قوها ربا إنما كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون إن يتاش زي بعد أمزة فيه كانوا يكرهون باتوا سنكذا يريد الصحابة إن نفن صحابي بعد سن كذا صدق مكم مو الماجران سي وكانوا يستحبون إنكم أبن نهل الجسيسي سنة سن كذا سبب saboda kai ya fada cikin fadin Allah ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram tabtahu 'ala Allah al-kadhib inna alladhina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun lahum 'adhabun 'alim mun gane sai mutum ya ta hatsansa kada ya zama kawai shi ke nan haram ne ba halal ne a mutum ya ta hatsansa ladabi na sha uku التمهيد للحكم المستغرب يشم تلاقى حكم شم دأكي جنم باقوني زيد مون بمبارطي المستغرب بمبارطي ما وين في أن سيكي شم تلاقى al-musarrab abinda in ka faɗe shi ba dole bane da ka faɗi a yadda sai an tsaya an ji an girmama shi alladhi lam ta'alafhu an-nufus wanda rayuka ba su saba da shi ba rayuka ba su saba da shi ba to sai kai shin kida ka je koma mutane ta kunu kadifatan kadifati kumbuliya sai zama kamar ka jefa musu wani bom ne sai shimfiɗa da zai kwantar musu da hankali in ya zama lokacin da za ka karɓo da keke kamar yadda idan za ka ba da magani wani zubin sai an ɗan yi ma mutum shimfiɗa dan ka mushi dan abubuwa a yi kamar za ka ba yaro magani eh, sai ka ba shi magunguna uku zai sha akwai mai ɗaci ɗaya guda biyu kuma masu zaƙi ne to fara ba shi mai zaƙin in ya sha mai zaki daga nan sai ka bashi mai daci in ka bashi mai daci kuma daga baya sai ka bashi mai zaki ya sha sha baki to haka ake hatta ba da amsa haka ake kakko ka jefo mishi magana shi yasa ko jawabi za ka yi na wani abu da zai ɗaga ma mutane hankali fara faɗin abin da zai zama ya kwantar musu da hankali Allah madaukakin sarki a cikin suratu Maryam da da da da da suratu da suratu Ali Imran da zai ba mu labarin haihuwa annabi isa ba uba shi da ya ba mu labarin haihuwar yahya alaihi salam daga tsofaffi guda biyu ku je ku kalli kisoshin duka guda biyu ko ba haka bane zikiru rahmatu rabbika abduhu zakariya ka gani ko sannan can إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم هذا سيد أكبر بعد لبار زكريا دتيجو لما تس دتيجوا هاي في ألا يباس لا sun ɗiba ƙauna ha to tun da Allah ya ba tsoho to ga wani kuma yanzu shi kuma za a يدد shi a suwatu alimran da Allah ya tashi ba sai ya ce a'a kun manta da kakan isan annabi alim alaihissalam shi ba uwa ba uba to inna matsala isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب kun قال له كن فيكون الحق da ربك ne shi annabi isan nan gaskiya ne daga Allah kada shi ne wannan وإنما ألفت خلافه أبن تزوج زوجة تتابع جيشين كيش يسا توسيق كاو وتشم فينبغي للمجيب أن يوقع قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه تو أنا بقاتر مبادة أمسى وتشم شين أن يوقع به يشم كتا كافي مبادة أمسى دومين يزمن مؤذنا به ينون تواقعون أبنا دومين يزمن مسوة الشمكتا كوغباتس واع الدليل عليه إذا ما كمان دليل وانشان كن يجد وانشان نبايا ينزق في وانا النبي صلى الله عليه وسلم لوقة جاك عيقوش da ya tara su a saman dutse ya hau saman dutse ya tara su sai yace ce da zan ce muku ga rindinan yaƙi nan ta zo za ku yadda suka ce kwarai ai ma jarrabna fi ka kajbatan qat ba mu taɓa kama ka da ƙarya ba sai mun sun ya ce fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid kaga tawqi'a sai dai tawqi'a sai dai shi ya share fage suka kamu sosai to daga nan sai ya jefa musu abin da yake son ya faɗa musu والمقدمة بين يديه دقوا تسوى شين يديه وقد مثل لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الإمام ابن القيم يابق مثال بمثال حسنين لمثال ميتو في إلام الموقعين عن رب العالمين فراجعه فإنه مهم جدا الإمام ابن القيم عشان إلام الموقعين عن رب العالمين يا كاو مثالي مثالي ما با مثالي إيه با مثالي ما ستو نئر ونه cewa in zaka ka ba da wata amsa game da wata tambaya da aka maka musamman a radio to ka yi shimfiɗa shimfiɗar da za zama ta wanke mu mutane zuciyarsu ce zama abin da kake son ka zuba musu din nan ka zuba musu sun ansa amma kawai in ka jefo musu to shi ke yajuzu lahu an yahlaqa fil jawabi يا حلس رنت يا أمسى وذلك بمراعاة أصناف المخاطبين الثلاثة تعني كلادا كسور ما أبو تأبو أب أبا بنتم أبا أبنم أو أبا بنهيرا واتوان تكي مغانا بسوق دا أقوهم سون خالد ذهن والمتردد والمنكر خالد ذهن ينزل قبش ka بيد labari bai da أكنسا bai بقاتل bai yanzu nan za ka ba shi labari kuma dama baka ga wata alama zai iya tsare ta ka ba to nan ba bukata sai ka rantse masu khalid zihin kenan kwakwalwar shi ba komai yanzu kake son ka zuba mishi labarin kuma baka ga alama in an faɗa masa zai tsare ta ba wal mutarajjid akwai wanda ka ba shi labarin sai kama shakka واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سنبارة ما شاقونا مترددون إنا إليكم مرسلون أرشيفا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون kaga farko sun zo su Allah ya ce su aiko musu da manzanni a matsayin su na me na khalu zihin khulat zihin azhanuhum khaliya min al-khabar makwalwatu ba komai game da labarin shikenan suka zo suka ce musu mu manzannin Allah Hawar kawai ƙarshe sai suka fara shakka sai suka ce inna ilaikum mursalun kai mu fa wallahi mu fa manzannin Allah ne gare ku suka ce kai ma antum illa basharun mithlu ya ce kai ba mas wallahi ya kuke yi ku maza ne irin mu ku maza ne mutane irin mu kuma wa ma anzalar rahmanu min shay'in ya ne ma Allah bai saukar da komai ba inna antum illa takdhibun ce ƙarya kuke yi sai suka ce ne qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursul wallahi ubangijin ya samu manzannin manzannin sa da gare shi ne kaga sun zama mai munkirai kaga akwai khalid zihin akwai almutaraddid akwai almunkir khalid zihin ba a masa rantsuwa sai dai idan an ga alama akwai khalid zihin amma ka ga alama musamman yin wannan zamanin da muke ciki eh. hawa ina ganin shi dama tun da ya buɗe baki zai magana na san ƙarya zai faɗi haka mutane suke faɗi tun da ya ga zai buɗe baki zai magana ya gane ƙarya yake zai faɗi to kaga irin waɗannan sai karance musu ko da a matsayin su na Khalid zai shi ko almutaraddid sai a masa rantsuwa gwagwadon abin da ake ganin za a kawo masa da shakkarsa shi ko almunki to wannan rantsa ba za a mishi domin so ake a tsada shi ألا كان الدم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين